Tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Samaila Ibrahim Rimaye. Makon jiya ya so mai mana bayani akan sabon shirin kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai amfani da shi a gwamnatinsa sai lokaci ya ƙure mana. To yau mun ci gaba da firar da wannan tambaya da na yi masa. Idan aka ba da kwangila na gina hanya, za a ɗebi kuɗi ya ba mai ɗan kwangilan ya fara aikin ko da kuɗin zai fara. A kasan yawanci 'yan kwangila su Ehm, akan ba su abin da ake kira mobilization akan ba su abin da ake kira mobilization domin su ci gaba da aiki da aka zayyana za su yi a cikin wancan annan na budget da aka saba yi yawanci haka ake za a su mobilization ka ci gaba da aiki to a zero based budget ba mm-hmm. wai bambancin ba ta fannin kuɗin da ake ba dan kwangila aiki ba ne a'a yadda za a sa maka ido ne ka tabbatar kayi aikin Eh, to idan kira ka a kowane lokaci ka zo ka bada bayani za a iya baka mobilization din eh, dan me ma za a bada mobilization me yasa shi dan kungiyar ba zai je banki ya ranto ba ya ma aikin a'a to ai ka yawanci abin inda ake samun damuwa kenan ko a wancan tsarin da ake idan ka ce za ka je karbi kuɗi a banki eh. kaga banki zai sa maka ruwan bashi da ka ɗauka eh kwarai kana fahimta na fahimta to kuma ba dan kwangilan da zai ce zai kwangila kudin bashin da ya dauka ce daga aljihun zai fito zai fada ga gwamnatin ne ai ka gane ina eh, gane amma kaman babu bambanci babu bambanci tsakanin wannan shirin da wancan tsohon shirin akwai bambanci baka fahimci bambanci da yake ma har yanzu kan ban gamsu ba to bari abinda nake so eh, eh, ka gane shine zero based budget yawa kamar da gwamnatin sabon gwamnatin Najeriya take sanye shine a cikin dukkan abin da za a sa a cikin kasafin kuɗi ba za a bi shi a ce dama haka ake a bara ko shekarun baya ba a sa shi a cikin kasafin kuɗi a'a mm-hmm. ana so a fuskanci shekarar ne sabuwa dukkan waɗansu abubuwa da aka ce za a tafiyar da su a cikin shekara kowane ɓangare na gwamnati za su ba da bayanin cewa ga abun da ya kamata mu yi a cikin shekarar nan kuma za su zo su ba da gamsassun bayani cewa haka muke so mu aiwatar da waɗannan abubuwa ga abubuwan da muke son mu yi a samu nasara na cikin aiwatar da waɗannan abubuwa a wancan budget da ake na activity budget mm. za su zayyana waɗannan abubuwa su aiko da su amma ba wanda ya damu ya ce su kawo bayanai dalla-dalla na yadda za a ci manufa kuma ba a damu da a kira su daga lokaci lokaci a ce ku zo ku bayani akan me yasa kuka ce za ku yi abu kaza a wannan lokacin da muke magana ba ku yi shi ba a cikin zero based budgeting akan kira mutane daga lokaci lokaci su zo su ba da bayanin kaza eh, muka iya yi daga lokacin da aka fara wannan baje ya zuwa wannan lokaci ba mu in kaza ba saboda me kaza amma ga da shiri a ƙasa cewa daga nan zuwa lokaci kaza za mu aiwatar da shi To, to wato abin da kake nufi yanzu shine bayani dai da ya kamata zangi bayarwa kowane lokaci kila kwata mm. kila kwata ne ko kuma wata ɗaya wata biyu ne za da zangi zuwa suna ba da bayanai shine bambanci da, da, da activity budget. To a batun wani babban bambanci eh, da ba kula da shi ba ne ba a duba abubuwan da aka yi a shekarun baya. Eh wannan activity budget aka ce okay dama a cikin budget muka yi kaza ku kawo shi ne za a yi wannan shekara amma wannan akan ce a duba ya zero bai da ai babu babu wani base a kanta na'am ba ta da wani base za a soma ne farko wato kaman kaman an sake lali ne activity budget a na ce zero bai baje kaman an sake lali ne za a soma ne daga daga ƙasa eh, yawwa shi ne nake so ta gane akan eh. sake lali ne gaba ɗaya ba wani cewa a shekarar da wuce an yi ba mai shekara a'a akwai ma bukata a yi shi a cikin shekarar tukun a zero based budget akwai ma bukata a yi abin ba wai saboda an saba yi a zo a yi shi ba ƙarshen shekara fa idan aka gama shekara ta yaya za a gano irin abubuwan da aka yi ko da yake dama ana ta duba tun daga farko eh, shi yasa na gaya ma daga eh, lokaci zuwa lokaci eh. akan su zauna a tantance shin mun ce za mu yi kaza ya zuwa wannan lokaci ina muke bambancin zero base budget da activity budget kenan shi activity budget wannan ba a bashi muhimmanci ba akan bari ne kusan sai kusan ƙarshen shekara ka san idan ka ce zaka bari sai ƙarshen shekara zaka sha mamaki ka ga wani abin ma kwata kwata baka yi shi ba eh shi yasa ka yi shi ba shi yasa akwai shi yasa na ce akwai hanyoyi da yawa da aka an sha ba da kwangilan su wajen so goma so goma so ashirin ba shakka har yanzu ba har yanzu ba yi komai ba eh eh activity budget kenan activity budget tunda ba wanda zai koma ya duba ba shakka to amma wannan shi dama tun wuri ana ta tantance ana ta tantance to dan aka zo ƙarshen shekara sai ya zama to a sauƙaƙe domin dama ana ta bin shi sau eh, da kafa ana ta bin shi sau da kafa to dan haka ba za a iya samun wani babban bambanci da za a ce ba a ma kula da shi ba ko ba a san da shi ba domin dama ana ta kula ana bin shi sau da kafa wato a wato wato karshen shekara wato a zero bill budget babu yanda za a ce za a yi aiki kaza shekara ta kare a ce ba yi ba ina ba zai yiwu ba wato abu ne na keke da keke wato cikin ma watanni watanni uku na farko ma za a gane kwana aikin ko ba yi ba babu shakka domin ƙarshen kwata za a yi abin da ake kira budget variance ko budget performance appraisal. Eh. Yawwa. Da haka kudade ba za su fita ba sai dai an tabbatar an yi aiki. Sai an tabbatar an yi aikin nan ba za ka ci kuɗin gwamnati ba ka yi aiki ba. Wato abin da za a fuskanta gaskiya ce fa. Eh na fahimta. Cikin wannan wannan eh, tsari gaskiya ce. Aikin nan dole ka tabbatar kayi shi yawwa dole ka tabbatar kayi shi. Kaga wanda ya dire da da tsarin da gwamnatin tarayya ta fuskanta na kawar da cin hanci da rashawa na tabbatar da cewa an tafiyar da kudaden gwamnati yadda ya kamata. Wato ta kashe ta kashe cuwa-cuwa kenan. Ba cuwa-cuwa ba cuwa-cuwa Salo Garba. Ta kashe sa aka fito da wannan eh, eh, asusu guda ɗaya asusun bai ɗaya. Eh asusun bai ɗaya ba. Na eh. ma'aikatan gwamnati. da haka cewa duk wasu kuɗi da suke shigowa yana wuri ah, suna wuri daya ya shafi ma'aikatan gwamnati wannan asusun za su rika tafiya in kuma za su yadda ake da a ce ma'aikata tana da ah, asusu iri iri daban-daban a bankuna daban-daban saboda a ciwa ciwa ah, to yanzu asusun guda ɗaya ne in kuma kuɗin zai fita daga eh? asusu ɗaya zai fita daga asusun ɗayan nan zai fita kuma ka ga mun ɗauki turban nan domin a cikin wannan asusu na baki daya eh. ko na bai daya kamar da ke ma magana kuɗi na shiga sai shiga hannun gwamnati kwaban nan ba zai fi ba sai an bi ƙa'idodin da ya kamata a bi za a san wa kuɗin nan daga ina suka shigo in an cire kuɗi daga nam na ce ina kuma suka yi idan sun fita ina suka yi wane ne ya ba da izinin a cire kuɗin amma aka ga da baya shekarun baya an bar ma'aikatan gwamnati da bangaro na gwamnati suna yin abin da suka ga dama suna cin karansu babu baka kuɗi su shiga kuɗin gwamnati a kai su wani banki daban sadda za a cire su ma ba wanda ya sani hmm. to a wannan gwamnatin hakan ba za ta yi ba to madalla malam ibrahim na jama'a karshen firar tamu kenan sai kuma mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da Juli Gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai mun sake saduwa Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka. je ka kashe su ta hanya mai kyau.